Rashin samun amsa mai gamsarwa daga ɓangaren hukumomi a kan buƙatar maido da tsarin zaben shugabannin jami'o'i a maimakon tsarin naɗi da gwamnatin ta nishar ta Kuduri a niyyar shimfiɗawa ya sa ƙungiyar sinex ta umarci magoya bayanta su jinkine aiki daga yau litinin na bala a dare shine sakataren kungiyar malaman jami'o'in gwamnati doka ce suka take doka wadda ta ce dole ne sai an zaɓi rakatar cikin university kin yamai maraɗi da zandar da tawa in an soke da ƙarfi zaɓen rakatar illa da za ta kawa ba mu san shi ba eh, bisa ilimin shi bisa iya aikin shi kenan haka nan za a yi mu shi a taron manema labaran da ya kira don bayyana matsayin gwamnati akan wannan dambarwa ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu ya bayyana cewa hukumomi na nan a kan bakansu. Dukkan ƙasashen Afirka wanda suke cikin ƙungiyar Kames, Kames ƙungiya ce wadda ta haɗa ƙasashe goma sha tara na Afirka da kuma Madagascar. Babu inda ake zaɓen rektor sai Niger, sai kuma wata university da ake ce ma Abome Kalabi wadda ke ƙasar Benin. A nan biyun ne kaɗai ake zaɓen rektor. Ko ina gwamnati take dubawa wanda ya dace, wanda ya kai matsayin a naɗa shi take naɗa shi. to mu ma muka ce daga shekarar bana in Allah yarda za mu dakatar da wannan zaɓe na rektor nan gaba gwamnati za ta zanƙi naɗa rektor don muna kyautata zaton wannan hanya ce za ta ba mu dama mu shawo kan matsaloli wanda ke wakana a cikin jami'o'inmu. batun wasu kudaden alawus alawus da aka jima ba a biya wa malaman jami'o'i ba da matakin zabtare albashi da gwamnati ta ɗauka a kan malaman da suka tsunduma yajin aiki na daga cikin abubuwan da ƙungiyar sinex ta ce ba za ta lamanta da su ba. kokenmu wanda muka ce a biya hakinmu kawar salar da wani firm da research muka gani sai an koma ta wannan luwa wannan doka ta kuɗi wadda hinawa ana iya ɗaukar ta shekara ɗari university ba za su koma da baya ba su ce ga abin da suke so kenan an tabbatar an tsara kunyi wanda za a maganin wannan abu. Minista Yahuza Sadisu wanne ya yi wa malamai ta yin sulhu ya shawarci waɗanda ba su aminta da zabtare kuɗaɗen albashinsu ba su kai maganar a gaban kotu. Eh, Kote-kote wanda suka kawo a gani na bai cancanta ba a ce an shiga yajin aiki na kwana da kwanaki. An ce na rubuta wasiƙa saboda a yanke musu albashi na gwalgwadon ranakun da ba su yi karatu ba wannan doka ce ta ƙasa ta ba da dama yin haka nan ba ni bane na ƙago shi a cikin doka ƙasa yake idan wani bangare an mishi wannan ya gani an ci da haƙƙin shi to muna cikin ƙasa ta doka da oda sai mutum ya ƙara kotu idan kotu ta ce a an ci zalin ɗan kishi a maida mashi kuɗin shi ba da matsala za mu ɗauka mu maida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.